Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun Hamis Breaker, Auta, MG Boy da kuma Isa Ayagi. Shin wane ne gwaninka wane ne fiye waƙar soyayya a cikin waɗannan mawaƙa? Mai sauraro barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na zaɓi gwaninka wanda yake zuwa muku daga wannan tasha mu mai albarka YMY To idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel namu muna roƙonka daga danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa tare da yin all dan sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. To, Hamis Breka, Auta MG Boy da kuma Isa Ayagi. Shin wane ne gwaninka wane ne fi iya tsara wakar soyayya da kalamai masu jan hankali a cikin waƙarsa? To, kamar yadda kuka sani dai shi Isa Ayagi da waƙoƙin yabo yake yaban fiyayyen halitta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To, daga nan ne kuma sai ya fara waƙoƙin soyayya. Saboda shi yabo idan za za ka yi ba wai ana so ka zamar da shi irin kamar sana'a ba ne to irin wannan tunanin isa yage ya yi ya fara waƙoƙin faɗakarwa da kuma irin waƙoƙin soyayya daga cikin irin waƙoƙin da wannan mawaƙi ya akwai waƙar sauran kallo da kuma hijira waɗannan su ne kusan fitattun waƙoƙin da suka ɗaga wannan mawaƙi isa a yage sai kuma mawaƙi hamus Breaker, wanda shi ma za mu iya cewa kusan da waƙar yabo ya fara daga baya ne ya fara waƙoƙin soyayya wanda shi ma a yanzu a ɓangaren waɗannan waƙoƙi na soyayya duniya ta san A dalilin wata waka mai suna jaruma wannan waka ta daga hamis Breka sosai kuma kwanan nan ma ya yi wata sabuwar waka mai suna sai da ke yayin da shi ma'auta MG Boy kamar yadda kuka sani wakar Baba Aimuna Aure ita ce ta daga shi wanda shi ma wannan mawaki ya dade yana buga waƙoƙi amma cikin ikon Allah daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 duniya ta san shi a wannan fanni na waƙoƙin soyayya saboda haka ko ne daga cikinsu yana waƙoƙin soyayya da kuma waƙoƙin faɗakarwa to shin wane ne gwaninka wane ne kuma ya fi iya waƙar soyayya a cikin waɗannan mawaƙa zaɓi gwaninka sannan kai mana comment tare da liking a wannan bidiyon kuma kar ka manta ka danna alamar subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora mun gode